ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikakkiyar godiya ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda cikin sa ya ƙarasa damu a wannan lokaci da ma'anonin alkur'ani mai girma muna fatan Allah maɗaukakin sarki haɗa mu da alkhairai da albarkatu da ke cikin wannan wata mai albarka yau goma ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin maka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in daidai a jiya mun tsaya faɗin allah maɗaukakin sarki wa ma nursilul mursalina illa mubashirin wa munzirin cikin suratul an'am aya ta 48 yau za mu tashi fadin Allah maɗaukakin sarki walladina kazzabu bi ayatina na a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون الله ملوكين سركي كتاب والذين كذبوا بآياتنا حقيقة وإن دسك قرية آيوين يمسهم العذاب عذاب ذات الشافيس بما كانوا يفسقون saboda kauce hanya da suka kasance suna yi saboda kauce hanya da suka yi saboda fita daga umarni namu da muka yi da suka yi saboda hawa zunubai da abubuwan da muka haramta da suka yi ya masu humul azabu bima ya sukun saboda kaucewa da suka yi don haka allah maɗaukakin sarki ya ce ya masu al'azab azaba za ta shafe su Allah madaukakin sarki yake bayan haka Allah madaukakin sarki sai yake cewa qul la aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamu al-ghaib wala إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa ƙul ka gaya musu la aqulu lakum indi khaza'inullah bazan gaya muku cewa ina da taska ta Allah maɗaukakin sarki a hannuna ba wala a'lamul ghaiba sannan ba zan gaya muku cewan na san gaibu ba wala a aqulu lakum sannan ba zan gaya muku ba in inni malakun <coughs> ni mala'ika ne ba zan yi gara zan gaya muku waɗannan abubuwa guda ukun ba in attabi'u illa ma yi yuha ilayya ba komai nake bi ba face abin da aka yi min wahayi a kai ƙul ka gaya musu hal yasta wal basir makaho da mai gani suna haduwa afala ta tafakarun, shin bakku tunani ne ba za ku tunani ba a nan wajen allah madaukakin sarki da yake cewa kulka tambaye su ka gaya musu la lakum indi khaza'inullah zan ce muku ina da taskar Allah a hannuna ba me yake nunawa yana nuna cewa taskar ta Allah ce sannan kuma a hannun Allah take yana bayar da ita ga wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama don haka arziki na Allah ne a hannun Allah yake annabi da kansa ya tabbatar cewa ba a hannunsa yake ba shi mai isa ya bawa wanda ya ga dama ko ya hana wanda ya ga dama ba sannan wala a'lamul ghaiba sannan ban san gaibu ba kamar yadda yake cewa walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min alkhair wama massani su da a ce na san gaibu da nayi shuka wa kaina alkhairi saboda kada tsiya ta zo ta same ni ma'ana wani abin da ba annabi baya so wani lokacin kan samunsa misali rashin lafiya misali kaza misali kaza misali kaza shine kamar misali rikicin cikin gida kamar yadda mata suke rikici a gidan kowa haka shi annabi ma annabi ka iya samu a gidansa mata shi ma sun yi rigima an yi fada an yi kaza an yi kaza wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam al'adarsa ita ce idan yamma ta yakan kewaya ɗakin kowace mace ya je ɗakin waccan ya ƙarfin can na spika da allah ya je ɗakin waccan ya je ɗakin waccan ya je ɗakin waccan sai ya je sai suka fahimci cewar idan ya je ɗakin zainab ya fi daɗewa sama da ɗakin kowa na na aisha ita kuma na na aisha ita kuma da ita da da ita da wannan da ita da hafsa tasu ta zo daya tasu ta zo daya dole ne idan kana da mata da suka wuce daya biyu uku hudu ya to da waccan da waccan tasu ta zo daya da waccan da waccan tasu ta zo daya mafi yawa kuma an fi samun da ta uku tasu ta zo daya ta biyu da ta hudu tasu ta zo daya wannan a haka yawanci suke yi to nana aisha nana aisha da ita da hafsa tasu ta zo daya don haka suna ganin sun yi observing din cewa annabi ya fi dadewa ko yana fi dadewa a ɗakin zainab sama da ɗakin kowa don haka me za su yi ran nan kawai yana fitowa da ya shiga ɗakin hafsa bayan ya fito daga ɗakin zainab da ya shiga ɗakin hafsa yana shiga sai ta miƙe ka ci tafarnuwa ne a bakinka ba na mai yanaji bakinka yana wari ka ci tafarnuwa shi ko annabi ba ya san tafarnuwa ba ya san tafarnuwa baya son don haka da ya fita daga naskir sai ya kara tashi ya shiga ɗakin aisha yana shiga ɗakin aisha sai ta miƙe ya na ji bakin ka yana wari wari faruwa. shi kenan daga nan annabi sai ce ya ma daina zuma abin nan take basa zainab in ya shiga ɗakin take basa kasan mata dabarar waccan damin da ta waccan to ita dabarar da take take sace shi shine idan ya shiga sai ta saboda ta fahimci yana son zuma sai ta tanadi zumar ta ta ajiye idan ka shiga ɗaki sai ka ga an fara fa wani abin da kake so duk gidan da ka shiga ko ba a ko ba wajen mace ka shiga ba idan ka shiga kuka je sai aka ɗauko maka wata hira da kake so wani taɗi da kake jin daɗinsa aka ɗan kawo maka wani abinci da kake so sai kaga ka share awa guda a tunaninka baka minti biyar da shigowa ba to don haka annabi sallallahu alaihi wasallam in ya shiga sai ya daɗe shi bai masanin cin kamar ya daɗe ashe su idansu yana ƙwarar yana kansa suna lura da menene abin da yake abin nan sai annabi ya ce daga yau ya ma daina shan zuma idan ya shiga ɗakin zainab sai allah maɗaukakin sarki yake ce masa a sai allah maɗaukakin sarki yake cewa ya ayyuhan nabiyu liman tuharrimu ma ahallallahu laka ta azuwa jikata wallahu ghafurur rahim ya kai wannan annabi lima tuharrimu ma halallahu laka dan me kake haramtawa abinda kake haramtawa kanka abinda Allah ya riga ya halatta maka dan neman yardar matanka abinda nake so na ce anan wajen shine annabi da ya san gaibu suna tashi suna cewa ka ci tafarnuwa da zai ce na san abinda ko ba kulla tsakanin ko ba haka bane shine mahallin shahid to irin waɗannan abubuwan da yawa amma ba za a rasa annabi Allah ya gaya masa wasu abubuwa ba wanda ba su faru a lokacin ba daga baya za su yi su faru daga baya za su zo su faru illa manirta zamin rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi min khalfihi dan haka in Allah ya da ma sai ya sanar da annabi wani abu wanda abun babu shi a wannan lokacin wannan kuma ba gaibu bane da Allah yake kebantar kansa da shi ai mala'ika jibrilu ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana tambayar annabi ya tambaye shi kaza annabi ya bashi amsa ya tambaye shi kaza ya bashi amsa sai da ya zo ya ce masa yaushe ne ya tashi kiyama sai annabi ya ce da ni da kai duk ba mu sani mal mas'ulu anha bi a'lama min sa'il da mai tambayar da wanda ake tambayar ba wanda ya fi wani sani gaba ɗaya ba mu sani ba mala'ika jibrilu duk annabawan Allah da suka zo gaba ɗayansu shi yake kawo musu sako shi ne ɗan aikinsu amma shi ma annabi ya ce bai san lokacin da za a tashi kiyama kuma ya yi shiru kenan haka ne da ya sani da sai ce a ni dai na sani to kafin kenan zagin annabi ne ka zo ka ce annabi ya san gaibi gashi nan anan wajen ya ce wala Alamun ghaiba ban san gaibu ba na na aisha radiyallahu anha a cikin ingantaccen hadithin muslim take cewa thalathun man haddatha kahunna faqad a'dama 'ala Allah al-firya abubuwa uku duk wanda ya gaya maka to ya kirkirkar ya danganta da zuwa Allah na farko daga ciki take cewa duk wanda aka ce maka annabi duk wanda ya ce maka annabi ya san abin da zai faru gobe za ka yi ciwon kai gobe ko za ka yi rashin lafiya gobe ko za ka tafi madalla gobe ko za ka yi aure gobe ko za ka saki matarka gobe ko za ka yi abu za gobe a ce annabi ya zo shi ya gaya maka annabi ya aka ce wai a ta ce to ya kirkirkar ya danganta ta zuwa ga Allah waɗannan abubuwan ya kirkirkar ya danganta ta zuwa ga Allah kenan ƙarya ne ba daidai ba ba gaskiya ba abubuwan da Allah yake sanar da manzanni ba annabi shi kadai ba yake sanar da manzanni wata falala ce daga gare sa ai annabi Isa ma cikin mu'jizarsa an gaya mana yana daga cikin mu'jiza da annabi isa yake da ita me wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadkhuluna fi buyutikum idan ka zo majalisin annabi isa shi yana daba yana majalisar yana zaune idan ka zo kuma majalisar sai ya gaya maka yau dan wake ka ciyo daga gida ka fito ba tare kuka ci ɗan waken ba ba wanda ya kawo masa rahoton Allah ne ya gaya masa idan ka ɓoye indomi da kaza da kaza da kaza a gida sai ce yau ka ɓoye kaza da kaza da kaza wa ma taddakhiru na fi duk abin da kake da shi a gida zai gaya maka duk wannan ba a kiransu da sunan gaibu wata mu'jiza ce gagara ba daune miracle ne Allah yake sanar yake nunawa akan annab akan annabawansa wanda ba wanda yake wannan in ba annabi in ba annabi ba dan haka yace wala aqulu lakum inni malak ni bazan ce muku ni malaika ba daga nan zaka fahimci kuskura mutanen da suke cewa annabi ba mutum ba a can aya ta ƙarshe cikin suratul kafi kul ka ce musu inna ma lalle ni ana ni nan da kuke gani na basharun mislukum mutum ne kamar ku mutum ne kamar ku idan aka ce annabi mutum ne ba kawai ana nufin annabi kamar kamar kamar malam mudi yake ba ko kuma kamar abdullahi yake ba a matsayi da falala matsayi da falala kam ai wannan wani abu ne daban ko matsayi da falala wani abu ne daban ai ko kai ka yadda cewa sarkin garinku ya fi ka ko ba haka ba ne hakimin anguwarku ya fi ka ba daidai kuke da shi ba ba matsayin ku kuke da shi ba to don mai an ce annabi mutum ne ka rinka tunanin cewa ana nema a kwatanta annabi da wani annabi mutum ne amma matsayinsa ya kere kowa cikin halittun allah ba daidai yake da kowa daga cikin mutane ba za a hada shi da kowa cikin halittun Allah ba an yi sallah da aka yi sallah aka idar sai annabi ya yi sallama a raka'a biyu ya yi sallama a raka'a nawa a raka'a biyu sai ya juyo a bayan an yi sallama sai kowa ya tashi ya fara tafiya mutane suka fita daga masallaci suna tambayar junansu wayya an rage sallar ne raka biyu yanzu ta dawo ko an rage sallar ne ta dawo raka biyu yanzu ko ya ake ciki kowa yana tambayar junansa ƙarshe sai wasu a sai wani da ake ce masa dulya daini mai dogon hannu sai yake sai ya daga hannu ya tambayi annabi ya ce annabi wai an rage sallar ne ko kuma mantuwa kai sai annabi ya ce ba daidai ya faru zuliya dai ya ce daidai ya faru annabi sai ya tambayi abubakar da umar wai shin haka ne da gaske sai suka ce eh tabbas raka'a biyu kai mana raka'a biyu kai raka'a biyu kai sai ya tashi ya ciko biyu, da ya cika biyun sai ya ce inna ma ana basharun mislukun an sa kamatan sauna ni mutum ne kamar ku ba ana nufin falala ɗaya ba ba ana nufin daraja ɗaya ba ba ana nufin matsayi ɗaya ba a layin mutuntaka ni mutum ne an sa kamatan sauna ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa fa idza nasitu fadhakkiruni inna manta ku tunatar da ni dan haka annabi da kansa ya tabbatar wa kansa cewa sannan mutanen lokacin jahiliya mushrikai ai yana daga cikin abin da ya saka suka kalubalanci annabi sallallahu alaihi wasallam cewa